muna shan wuya fa wallahi muna shan wuya Allah muna shan wuya fa Allah wallahi muna shan wuya jama'a wayyo Allah na Allah ga